Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba barkanmu da juma'a babban rana. Da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Juma'a 16 ga watan Oktoban shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Sarfilu da kanan labarai. ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka jerin gwano jiya alhamis zuwa kofar ginin majalisar dokokin najeriya 'yan sa'o'i bayan da sojoji suka ce a shirye suke su fito su dawo da zaman lafiya yunwa da rashin abinci mai gina jiki na ta ƙara ta'azzara a wasu yankunan nahiyar afirka saboda annobar coronavirus amurka ta ce ta amince da kungiyar taliban ta sake lali ta hanyar bin ka'idojin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin abokan adawar biyu a farkon wannan shekarar don kawo ƙarshen yakin afghanistan kanin labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa matasa a jos sun bayyana su ga matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na maye gurbin sars da swat a wata zanga-zangar lumana da suka yi a reforming the entire nigerian police force da muke so kenan ba mu a son swat me kike nufi da reform a ba su training mai kyau a duba lafiyan kansu ko suna nan lafiya a kai daidai Majalisar Dokokin Jihar Borno ta karrama tsohon kwamandan rundunar SARS na jihar domin jaddada matsayinta na neman rundunar SARS ta ci gaba da aiki a jihar ta Borno. kuna zama kuna yan jarida kuna garin nan da shakarar shakar ban taba ji kan cewa yaran sas a nan borno da kan cewa mutane sun zo suna kuka in akwai kuka yi mu ne za su gaya mana don mu ne wakilin jama'a din bayan haka za mu kawo muku shirin nan na da dangari to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi jerin gwano jiya Alhamis zuwa kofar ginin Majalisar Dokokin Najeriya. 'Yan sa'o'i bayan da sojoji suka ce a shirye suke su fito su dawo da zaman lafiya. Bayan kwashe sama da mako guda, ana zanga-zangar kin amincewa da cin zarafin da 'yan sanda ke yi. Zanga-zangar dai ta yi watsi da dokar yin gangami a babban birnin tarayya Abuja, wadda gwamnati ta ce an saka da safiyar ranar Talata domin dakatar da yaduwar cutar coronavirus. jama'ar da ke rera waƙoƙi sun kuma toshe hanyoyi tare da daga tutoci da kwalaye a babbar cibiyar kasuwanci ta birnin Legas inda aka ba da rahoton masu zanga-zanga sun yi gama da wasu mutanen da ba a san ko su wane ne ba rike da makamai. Wani hoton bidiyo a kafafen sada zumunta ya nuna wasu mutane sun fito daga cikin wata motar safa suna koran masu zanga-zangar ko da yake kamfanin lancin labaru na Reuters bai iya tantance bidiyon ba. yayin da aka soke muhawara ta biyu da aka shirya shugaban amurka donald trump na jam'iyyar republican da mai kalubalantarsa tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden maimakon haka za su gudanar tarukan amsa tambayoyin masu kada kuri'a da yammacin alhamis Trump zai bayyana a gidan talabijin na NBC News da karfe 8 na yamma inda zai fuskanci masu zaɓe a birnin Miami da ke kudancin jihar Florida. yayin da Biden yake a gidan talabijin na ABC News lokaci guda yana amsa tambayoyin masu zaɓe a birnin Philadelphia da ke gabashin jihar Pennsylvania. Jihohin Florida da Pennsylvania su ne jihohin da dukkan 'yan takarar za su fafata a zaben uku ga watan Nuwamba. Yawan masu kada ƙuri'ar da suka halarci tarukan biyu zai iya bada alamar ko mutane sun fi son ɗaya daga cikin 'yan takarar yayin da ake ƙasa da makonni uku kafin ranar zaben. Trump yana bayan Biden da kaso sama da kashi goma cikin ɗari a zaɓukan jin ra'ayin jama'a da aka yi a faɗin ƙasar. Wataƙila zai iya samun ƙarin masu kallon tunda tashar NBC ma za ta yaɗa shirin a wasu gidajen talabijin biyu da ke alaƙa da ita. Idan aka kwatanta da gidan talabijin na ABC da shi kaɗai zai yaɗa. Yunwa da rashin abinci mai gina jiki na ta ta'azzara a wasu yankunan nahiyar Afirka saboda annobar coronavirus musamman ma a yankunan da al'ummomin da ke fama da talauci ko waɗanda rikici da ke ci gaba ya ritsa da su a cewar wani zaben jin ra'ayi da mutane dubu 2,400 a kasashen afirka goma da kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta red cross ta gudanar binciken da aka gudanar daga watan yuni zuwa agusta ya nuna cewa annoba ta haddasa rasa ayyuka da kuma hana mutane damar yin noma ko zuwa kasuwanni tun farkon annobar kashi 94 cikin ɗari na mutanen da aka ji ra'ayinsu sun ba da rahoton cewa farashin abinci da kayayyakin amfani na yau da kullum ya ƙaru. yayin da kashi 82 cikin ɗari suka ce sun rasa ayyukansu ko kuɗaɗen da suke samu kashi bakwai cikin ɗari kaɗai ne suka ce sun tara kuɗin da ya ishe su cikin annoba a yammacin afirka a najeriya inda tashin hankali ya addaba arewa maso gabashin kasar. adadin yaran da aka kula da su ta hanyar shirin abinci mai gina jiki ya ƙaru da kashi ashirin cikin ɗari yayin da yawan masu fama da rashin abinci mai gina jiki ya ƙaru da kashi goma cikin ɗari idan aka kwatanta da na shekarar ta gabata. To madalla kafin sarfilu ya kawo sauran labaran duniya Bari mu fara bude taskar rahotannin namu daga jihar Filato, inda matasan Jos kamar sauran matasa a Najeriya suka gudanar da zanga-zangar lumana akan kira ga yi wa ma'aikatar 'yan sandan Najeriya gyaran huska da kuma samar da adalci ga mutane da rundunar SARS da aka rusa ta ta ci zarafinsu. Kana gwamnati ta mai da hankali wurin warware matsaloli da ke addabar kasar. Ga dai Zainab Babaji da karin bayani a cikin wannan rahoto. yawan matasa ne a birnin Jos suka fito don gudanar da zanga-zangar fargar da gwamnati ta ɗauki kwararen matakan ba jama'an 'yan sanda horo ta yadda za su mutunta jama'a yayin gudanar da aikinsu. Matasan waɗanda suka yi zaman dirshan a shataletalen All Airport suka ce ba za su tashi a wurin ba har sai gwamnati ta zo ta saurare su. Ga ma bayanan wasu daga cikinsu. Sunana Redna Andasar. Me yasa kuke wannan zanga-zanga? Ba wa so ana treating da mutane. Akwai mutane da sun mutu ma Plateau State. Har yau ba ba da justice ba sai an ba da justice kami zamu yi abin nan sunana evelyn kule esquire to amma kina lauya kina ganin kamar ya dace a fito ana wannan zanga-zanga very well to amma ta kamar me yasa kuke wannan zanga-zanga muna so a reform police ga baki daya duk damuwan da suke da shi a duba idan kuɗi ne ma baya zuwa gurin su sai a ba su don mu ma mu samu zaman lafiya sunana nimdi nansok amma for the sake of this protest sunana kowa da kowa to kowa da kowa Wa me yasa kika fito wannan zanga-zanga ba ma son police brutality to amma gashi nan gwamnati ta riga ta dauki mataki ta canja su sas da swap ba kwa ganin kamar za ku ya kamata ku ba su lokaci su daidaita babu bambanci inda aka canja daga nepa zuwa phcn ne babu bambanci a reforming the entire nigerian police force abunda muke so kenan ba mu son swat me kike nufi da reform a ba su training mai kyau a duba lafiyan kansu ko su suna nan lafiya a kai daidai ko babu. Yayin da na isa wurin da matasan suke na ga jami'an tsaro da dama suna zazzaune kewaye da inda matasan ke gudanar da zanga-zangar na lumana. To sai dai tara babban hanya da ta ratsa cikin garin Jos dukkan sassan Najeriya da matasan suka yi ya sanya motoci neman barauniyar hanya yayin da wasu manyan motoci tilas suka nemi wuri suka ajiye motocinsu yanayin da ya ƙara janyo cinkoso a hanyoyin cikin gari. Ga ma abin da wani direba ke cewa. Sunana hamza gaskiya mun sha wahala sosai sabida fasinja ma kin gani da kafa suke tafiya yau ga goslo yayi yawa ga zagaye wasu ma da ba su zo nan din sun gani ba ana kiran kiransu a waya a ce gari ba lafiya kin ga har an fara yada jita-jita ita ko wannan mata da na ganta da kaya niki-niki ta rasa abin hawa cewa ta yi suna na Khadija to wannan wahalan gwamnati ba za su dube mu mu talakoki ba su share muna kukan mu ina goyon bayan su a bangaren gwamnati kuwa kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr Dan Manjan ya mai da martani yadda muke gani a gwamnatance shine an ko siyasa an sa a cikin abun a ce ba ɗan sanda ko guda ɗaya a titin Najeriya nan ko a jihar Plateau akwai wanda ya isa ya kwanta da idon su biyu a gidansa ne roko da za mu ci gaba muna yi ba jama'a su yi hakuri gwamnati za ta duba. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma gasar fili dauke da sauran labaran duniya jiya alhamis kwamitin shari'a na majalisar dokokin amurka ya saurari muhawara da ke goyon baya da rashin goyon bayan a tantance mai neman zama alkalin kotun koli amy coney barrett yayin da kwamitin ke kammala rana ta hudu a zaman na cike gurbin na babbar kotun kasar 'yan democrat sun yi amfani da dokar kwamitin wajen neman a ɗage ƙuri'ar ƙarshe kan barrett har zuwa ranar alhamis mai zuwa ranar da za a kada ƙuri'a a cikakkiyar majalisa ka iya zuwa ƙarshen wannan wata 'yan kwanaki gabanin ranar uku ga watan nuwamba ranar babban zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisu shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki mitch mcconnell ya faɗa manema labarai a sa ta kentucky cewa muna da ƙuri'un da muke bukata na zaɓen bara mai shekaru 48 makanal ya ce cikakkiyar majalisar dattawa za ta fara zaman tantance ta a ranar 23 ga watan oktoba barrett za ta zama cikin mata biyar da suka taba zama alkali a kotun koli a halin yanzu ita ce alkalin kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya wadda shugaba donald trump ya naɗa a kotun koli Trump zai bayo masu ra'ayin mazan jiya damar samun alkalai shida da uku na aƙida a babbar kotun mai yiwa ya shafi sakamakon rigingimin shari'a na amurka shekaru da yawa amurka ta ce ta amince da kungiyar taliban ta sake lale ta hanyar bin ka'idojin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin abokan adawar biyu a farkon wannan shekarar don kawo ƙarshen yakin afghanistan za mu yi aikinmu kuma za mu sa ido sosai akan aiwatar da shi wajibi ne dukkan bangarorin su sauke nauyin da ke kansu in ji zalme khalizad wakilin amurka na musamman a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗe ta a shafinsa na twitter game da sake saita yarjejeniyar da kungiyar tawayen afghanistan khalizad ya ce an samu fahimtar ne biyu bayan taruka masu yawa tsakaninsa da janar scott miller kwamandan rundunar sojin amurka afghanistan da suka yi da shugabannin taliban a qatar wakilin bai bayar da cikakken bayani ba kan duk wani matakin da amurka ko taliban za su dauka don rage tashin hankalin a afghanistan daga karshe pakistan ta faɗi jiya alhamis cewa wasu mahara ɗauke da muggan makamai sun yi wa ayarin motoci kwantan bauna a kudu maso yammacin lardin baluchistan inda suka kashe akalla jami'an tsaro goma sha hudu sanarwar da sojoji suka fitar ta ce ayarin yana ɗauke da ma'aikatan ma'aikatar mai da iskar gas daga gwadar zuwa karachi a lokacin da suka fuskanci farmaki daga wasu guggun 'yan bindiga akan babbar hanyar bakin teku da ta haɗa da garuruwan biyu sanarwar ta kara da cewa sojojin sa kai waɗanda ke rakiyar motocin fararen hular sun yi artabu da maharan a mummunan gama sanarwar ta lura cewa an samu asara mai yawa kuma martanin jami'an tsaron ya tabbatar da ficewarsu daga yankin dukkan fararen hular da ke cikin ayarin Firaminista Imran Khan ya yi tar da mummunan harin kuma ya bada umarni a gudanar da bincike cikin gaggawa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla bayan zanga-zangar kin jinin sashen rundunar 'yan sanda da ake kira sa da yake yaki da fashi da makami da wasu miyagun ayyuka wanda har ta kai ga rushe rundunar da aka kuma bullo da wani sashi da ake kira SWAT. A yanzu dai majalisar dokokin jihar Borno ta karrama tsohon shugaban sashen na SAS bisa gudunmuwar da ya bada a jihar wajen yaki da ta'addanci da wasu miyagun ayyuka. daga maiduguri ga rahoton da haruna dauda biyu ya aiko mana zama kan rabawa shugaban wannan tsohuwar runduna na sas da aka fi sani da crack wato e s muhammad ibrahim wadda kuma shine irinsa na farko da aka gudanar a tarihin majalisar dokokin jihar borno injiniya abdullahi askira dai shine mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar borno da ma ya jagoranci wannan zama da aka rama wannan tsohon kwamandan a zauren majalisar dokokin shi wannan uh, csp muhammad ibrahim muhammad ai kun gani ba abu ne boye ba a nan borno an gan ko ina duk inda ka je akwai problem crisis da ka zaka gan shawara kuma tun da yake wani ba wanda ko wani ko wasu ka taba ji wani allegation kan cewa wannan mutum ko ko yaran sa sun yi abu kaza babu dama wasu wurare din shugabanni ne ai ba su bai cancanci masu zauna wancan wurin ba shi yasa yaran su ba sa wannan aikin da ya kamata aje su amma inda an ka samu shugaba ai ba za a samu irin wannan matsala ba ko kuna zama kuna yan jarida kuna garin nan da shakarar shakaru ba taba ji cewa yaran sas a na borno da kan cewa mutane sun zo suna kuka in akwai kuka mu ne za zo su gaya mana don mu wakilin jama'a din so amma a zama dan adam dole a samu wani kuskure daya biyu daya biyu to ko mai CSC Muhammad Ibrahim ke cewa ne game da wannan lambar yabo da majalisar dokokin jihar Borno ta bashi alhamdulillah na godiya ga Allah gode da members of the House of Assembly and to the entire state tun da mu muka fara aiki a office da nake heading kaf eh, dissolution of eh, sars mu babin da ke cikin zuciyarmu illa mu tabbatar mu yi iyakan gwargwadon mu a samu zaman lafiya a borno ko da wani abu ya faru har yanzu muna police muna muna muna sabin a borno har gobe muna nan daram da jama'a za mu yi kan gwargwado mu tabbatar muna cikin tarihi wanda za zo a yi very soon that borno state ya koma da abin da aka san su da shi ya zama lafiya csp muhammad ibrahim kenan tsohon shugaban jami'in 'yan sanda da ake kira sas da kuma majalisar dokokin jihar borno ta karrama da da irin koke-koke da wasu jihohi ke yi game da wannan runda haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilowatts 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraro mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo mutu tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kusa da su. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da kasancewa da ku cikin wannan shiri na haɗin gwiwar tashar Unity FM Jos da muryar Amurka wato VOA. Sunana Suleiman Hassan mai gabatar da shirin kuma yau ga mu cikin fadar sarkin garin wasi. Babban sarki mai daraja ta ɗaya Alhaji Dr. Muhammad Samba Haruna na biyu wannan fada tana kudancin jihar Filato ne a tsakiyar tarayyar Najeriya. Mai martaba barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan ku da zuwa. daɗe ya takaitaccen tarihin garin wasi yake. A takaice wasi gari ne da shi kakanmu madaki Hassan wanda aka bi asali daga kasan banno ya taso ya zo ya zauna a garin Bauchi har ya zama madaki a garin Bauchi suka kafa gari na kafin madaki a kasan Bauchi daga gurin ne mai mataba sarkin Bauchi ya shi wasi. ya martaba ko zuwa yanzu wannan gari na wasi akalla zai kai shekaru nawa da kafuwa eh a bisa ga tarihin da muka samu shine lokacin da aka fara lissafi 1820 aka kafa wannan gari shekara 200 kenan daidai yanzu mai martaba sarki ko ya suka kafa wannan gari na wasi wannan kasan mai martaba sarkin bauchi ne saboda a zamanin da har kuma yanzu duda da ya fice gurin nuna kansa masarauta takan girmama shi to saboda fice can da shi kakan namu ma da ake hassan ya yi a kasan bauchi shine mai mataba sarkin bauchi ya ba shi rikon garin dutse a matsayinsa na madakin bauchi kuma hakimi na dutse shine yanzu aka fi saninta da wasi kai daɗe ko tarihin wannan batu na dutse abin ya kasu da dama a nan gefen arewacin najeriya babu kasan da take da arzikin ma'adinai irin kasan wasi saboda a lokacin kwalli shine dutse a nan ake cire ta a nan ake samo ta wanda kusan duk arewacin najeriya in ka ga mutane da kwalli a lokacin daga nan kasan ake samu ɗaya daga cikin dalilan da ake kiranta dutse kenan na biyu in ka duba hannun daman ka zaka ga katon dutse wanda daga waɗansu kananan hukumomi a jihar nan ana hangan wannan dutse wanda kuma tana ɗaya daga cikin dutse guda uku a duniya wanda ake alfahari da ita so wa'annan suna cikin dalilan da ake kiran wannan kasa dutse ake daɗe ko batu na noma da ma'adanai shi sa aka yi wa garin taken gidan harkokin gona da kuma ma'adanai ai eh, alhamdulillahi kamar mafi yawancin arewacin najeriya kasan sana'ar mu gona ne kuma wase tana cikin kananan hukumomi a nan jihar plateau a yanzu tun da a yanzu a plateau muke wanda na farko dai rasa ba plateau a shida karamar hukumar wase ita ne ta daga cikin shidan nan a girma kuma mafi yawan sana'an al'umman kasan nan shine noma nan kuma abin da ake nomawa takaitattu ne shinkafa doya masara gero dawa mai martaba sarki ina irin kabilu ne ake samu a cikin garin wasi wanda aka kafa kasa da su kabilu guda uku ne na farko shine fulani su ne masu mulkin kasa bayan fulani shine jukunawa akwai basharawa akwai sauran kabilu wanda a takaice muna da kabilu fiye da ashirin wanda suke zama a nan wasi batun zaman lafiya tsakanin waɗannan kabilu alhamdulillahi tun shigowa wannan gwamnati ta janar muhammadu buhari da kuma shi barista samun bakulalon a takaice kusan shekarar mu biyar babu wani abu tsakanin kabilun da suke kasan nan ko kuma addinai da suke cikin wannan kasa muna zaune da su lafiya. Me martaba sarkin dutse ko menene ya bambanta wannan gari na wase da sauran garuruwa wato da wani irin abu garin ya shahara sannan menene al'ummar wannan gari suka fi alfahari da shi. To alhamdulillahi abu na farko a cikin kashi biyar abin da ake ci a jihar plateau daga wasi ake fitowa da shi a nan arewa ta tsakiya ba kasan da take da arziki na ma'adinai irin kasan wasi kuma a yanzu haka ma'aikatan nnpc har sun sanar cewa an ma samu mai a wannan kasa wanda an ma fara gwaje-gwaje na wannan mai da muna alfahari da abubuwa da yawa da cikin wannan arziki da Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan kasa Allah ya taimaki mai wase ko garin nan yana da wani kirari da aka yi mai a zamanin dako na yanzu ko kuma wata waka da wani mai fasaha ya wake garin da aka ajiye domin tarihi ga 'yan baya a kirari za ka ji ana macika lumbo. macika lumbo shine yakin da aka yi kuma kakanmu ya ci wannan yaki a madadin mai mataba sarkin boci shine ya samu sarauta na sarkin yakin daular musulunci a nan najeriya shi mai mataba sarkin bauchi kenan kuma shi sarkin wasai shine sarkin yakin sarkin bauchi wanda shi sarkin bauchi kuma shine sarkin yakin mai alhurma sarkin musulun akwai wake-wake da dama wanda zan sa a samo maka shi saboda saurara. Thank you. taimake ka sarki daga ƙarshe kowane irin ƙalubale ne wannan gari yake fuskanta sannan kuma menene bukatun al'ummar ka zuwa ga gwamnati bukatun mu suna da yawa ƙwari amma yanzu haka ba mu da wuta ba mu da ruwa ba mu da hanya ba makarantu mun yi magana da mai girma gwamnan jihar plateau ya approving din asibiti wanda za a yi a wannan karaman hukuma wanda yanzu sauran ruwa wuta da hanya su abubuwan da muke kira ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha da na hukumar namu na wasu su gani yadda za su iya shigo ciki don a samu waɗannan abubuwa don rayuwar al'ummanmu su samu sassauci. To dangane da waɗannan matsaloli da mai martaba sarki ya bayyana shirin da ɗan gari bai bar ƙaramar hukumar wase ba sai da muka ziyarci shugaban ƙaramar hukumar Dr. Ado Abubakar Buba domin jin irin matakan da gwamnati ke ɗauka domin cirewa al'ummar wannan gari kitse a wuta. Ran kai daɗe barka da wannan lokaci wani irin ƙoƙari ake yi na tabbatar da cewa an inganta rayuwar al'umma a wannan ƙaramar To alhamdulillah da muka zo ayyukan da muke kai kenan akwai kwangiloli da muka bada na gyaran ƙananan asibitoci na ƙauyuka kuma banda wannan akwai abin da ke cewa free medical outreach eh, mun bayar da kiwon lafiya na kyauta wanda ya jibanci kowane nau'i na jinya wanda a ciki mutum wajen dubu ashirin da uku da yan wasu ɗaruruka a kai sun amfana. Mai girma chairman ko dan kai likita ne ya sa ka fi baiwa kiwon lafiya muhimmanci. To alhamdulillah matsayin da na likita dole mu fara da sabon ma jama'a abin da ya shafi lafiyar jikinsu amma ba nan kawai muka tsaya ba shauran nau'o'in duk mun taba insha Allah kamar yanzu makarantu shekarun baya in ba kuma taba an samu tashin tashina wanda ya shafi jihar gaba kida musamman kananan hukumomin da suka wahala wasai tana ciki kuma makarantu da yawa an kokona a cire abubuwan gine-gine da shauransu na makarantu wanda mun zo mun yi wannan aiki akwai lokacin da muka sayi kwano da kusa da siminti muka yasa sa mutanen ƙauyuka suka ayyukan gayya suka gyara wani azuzuwa na makarantu kuma mun samu haɗin kai da ita cibiya na subek wato mai kula da abin ilimin mataki na farko wanda a kwanan nan ma an gangara da kayayyaki wanda suka shafi teburi da kujeru da abubuwan rubutu wanda mun muka ɗauki nauyi muka ɗiba wannan kayayyakin muka je muka raba su da makarantun wajen hamsin akwai kuma ayyuka na hanyoyi wanda shi ma eh, mataimakin kakakin majalisar tarayya shi ma yake aiki a kai wanda ke ganin insha Allah ba da jima ba za a haɗa mu da Gombe za a haɗa mu kuma da Taraba wanda za ta fito ta bi ta wasa insha Allah so ina ga irin wayannan hanyoyin aka same su gaskiya jama'a ta su samu wajen safara mai girma ciyaman ganin cewa wannan gari na kuna wase yana da daɗaɗɗen tarihi kuma babban gari ne akwai wani kira da za ka yi gwamnatin jihar plateau da ma gwamnatin tarayya. To alhamdulillah mai girma shugaban kasa kullum yana jaddadawa dole mu tabbatar ba a tsaya kawai kan hanyar kuɗin shiga guda wato man fetur ba. Dole sai an bunkasa noma da kiwo da kuma sha'ani na ma'adanai. To gaskiya duk wayannan muna da su. Kira na ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha su taimaka mana musamman kan wannan matsala na hanyar hanyoyi su ne manya na biyu kuma a samo mana babban asibiti wanda shi mai girma mataimakin kakakin majalisar tarayya kwanan nan ya tura motion wanda za a samu mana asibiti mai girma ta abin federal eh, medical center wanda insha Allah inda wannan bil ya wuce muna ganin nan gaba ta jima ba za mu samu asibiti girma wanda zai taimaka wa jama'a kwarai da gaske. To duka duka iyakacin abin da shirin da ɗan gari na wannan mako ya kunsa kenan inda muka tattauna da sarkin garin wase Dr. Muhammad Samba Haruna na biyu da kuma shugaban karamar hukumar ta wase Dr. Ado Abubakar Buba. Yanzu a madadin dukkanin abokanan aiki musamman Rabiu Abdullahi sai kuma tashar Unity FM Jos da abokiyar mu muryar Amurka wato VOA. Ni Suleiman Hassan da na gabatar da shirin nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi a wani lokaci. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku nasihar juma'a daga imam bashir salihu abuga babban limamin masallacin izala a kalaba alhamdulillah ne sanar da ni ne imam bashiru salihu abuga shi imam na izala taramat zuwa zai bartet da hudu ba mu tana bayyana kan mahimmancin imani da kuma ƙarfinsa da masu imani don wajen umarnin Allah da kuma nisan abin da Allah ya hana. Kamar haka nan, ma'anar wata ada ya halicci ɗan adam ta bauta ya bauta mishi ne, shi kadai, bu umarnin shi da umarce shi ya hana abin da hane, ta wannan hanyar bin umarni yake samun Allah da kuma taimakon Allah da kariyarsa. in kuma ba wa ita ke hanya ya sa umarnin Allah ya dokin Allah ya ake shi ina da tausayi na kuma Allah ya ji azaba ta wani ta an duniya kafin makoma lahira ko da haka nan ake kantar da mu kowa ya samu wani yana matsayin kasuwa ce ko ya gama cin kafin zai koma inda ya fito sai mun kuma mun roga Allah ban mu koma gare shi cikin duka rayuwar mu haka haka nan yana cewa rayuwa ɗan adam ta cikin abubuwa masu ba al'adabi wata na da rubuta da lafiya wata rashin lafiya to ka ɗauka dukkan gaba ɗaya ga Allah ne ya rabu ƙarfin imanin ka inda a ce zai rubuta rashin lafiya ba aibi ne to da bai jarabi annabawa da manzanni ba ya da zai ƙasa ƙarfin imanin koma ga Allah gaba ɗaya a da dukiya kurin ita ce alheri kurin ai sai bayan saban Allah kuma Allah bai dukiya kan bi da shi a duk wannan ba wai a lafiya daga kowa ne ba maganar duniya ga wajen Allah ba komai take ba sai na hadisin zalama ya ce ka ci riba abu guda biyar gaban abuwa guda biyar su same ka na farko ice ka mori kuruciyanka ana yaro matashi gabanin tsufa ka mori lafiyarka gabanin lafiyar same ka ka amfani wadatar da Allah ya maka na sana ka tanar aikokin ka nan ba a rashin wadatar ka ta same ka kuma ka amfani da damar da Allah ya baka gabanin damar ta kuce kuma ka yi amfani da rayuwarka kafin ka mutu in kana ka mutu ba wata kankuwa za ka samu sai abin da ka yi gabatar na aiki da kwarai duniya ana amfani da shi sannan da kan ka samu lada in ba wannan bane kana mutuwa in lada shugabanni na addini da kuma na mulki din kowa ji tsoron Allah matsayin da Allah ya ba mutum da ake yake yi saboda Allah taimaka ma sarkawa jama'a da suke tare da shi ba da ake ga dan akwai sakamako da mu koma kara Allah subhanahu wataala ko sakamako kamar da mun ka aikata fatan sami jama'a lafiya gama jama'a lafiya kuma sarki wani aiki Allah ya taimaka da cigaba amin sama amin assalamu alaikum Allah To madalla Nasihar Juma'a kenan daga Imam Bashir Salihu Abuga, babban limamin masallacin Izala a Kalaba 2. Yanzu kuma gasar fili ya dawo da labarai a takaice. Ɗaruruwan masu zanga zangare ne suka jerin gwano jiya alhamis zuwa kofar ginin majalisar dokokin Najeriya 'yan sa'o'i bayan da sojoji suka ce a shirye suke su fito su dawo da zaman lafiya. yunwa da rashin abinci mai gina jiki na ta ƙara ta'azzara a wasu yankunan nahiyar afirka saboda annobar coronavirus amurka ta ce ta amince da kungiyar taliban ta sake lali ta hanyar bin ka'idojin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin abokan adawar biyu a farkon wannan shekarar don kawo ƙarshen yakin afghanistan masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri yanzu a madadin sarfila hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero diodone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar baba ya kuma makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salama